Mai taku? Hmm, dankwan. Mai taku? Hmm, dankwan. Wallahi mu bi kazan nan a hankula don in mai shi ya gamu wallahi akwai bala'i a garin nan. Kai! Ai akwai babban matsala a yadda ba kowa yan da mu ɗauka. <laughs> Me dankwan to na riga na ji ku wallahi na ji ku sai na gaya ma ofisa. wallahi ne na gaya ma ofisa in ka ma ma dan Allah dan Allah kai wallahi ba kun sai na faɗa ma ofisa na faɗa ma ofisa wayo Gataro na ga na aka da mana kawun mama. Lafiya na gawai na suna gudu? Anya suna da gaskiya kuwa. Gobe bisu.